بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى أولا صافية تا أشرين دقيقة قوة شوال أولا شكرا تدبو إير دليه دور تلاتين لبيار كما صافية ذكي تأصبر تكما قوم شاشرة قوة agusta shekara ta 2014 miladiya a darasinmu na uku na wannan littafi mai albarka littafin mota malik darasin da ya wuce mun yi magana kan ruwayoyi da muke da su kuma muka yi magana kan ce ruwayar da za mu yi amfani da ita ce ruwayar yahya ibn yahya al-laifi to shi yahya ibn yahya allaifi shi shine wanda ake kiran shi yahya ibn yahya ibn kathir ibn waslas ibn shamlal ibn manqaya al-masmudi al-qurtubi abu muhammad al sunan shi yahya sunan baban shi yahya sunan kakanshi shi sunan kakan na biyu waslas al-masmudi Alƙurtubi mutumin ƙasar qurtuba qurtuba babban gari ne ya haifar da malamai masu tarin yawa na addinin musulunci da ke asbaniya da ke andalus wacce ake kiranta spain kenan a yau wannan gari ya haifar da malamai masu tarin yawa su ibn abdulbar don mutanen nan garin ne sai abu hayyan al'andalusi don mutanen garin kaji al'andalusi mutumin kasar andalus su imamu shatubi su al-qurtubi mai tafsirin qurtubi su al al-qurtubi mai littafi al-kurkubi al-qurtubi dari malamai masu tarin yawa na musulunci sun fito daga wannan garin ne a cikinsu akwai yahaya ibn yahaya a allaisi an haife shi a shekara ta da da hamsin biyu ya koma ga allah shekara ta biyu da da talatin uku ko da talatin da hudu kamar yadda malamai suka kara ma juna sani a daidai wannan lokaci ahmad bin khalid yake cewa ahadu لم يعط أحد من أهل العلم بالأندلس منذ دخلها الإسلام من الحفوة وعظم القدر وجلالة الذكر ما أعطي يحيى بن يحيى وسمع من مشايخ الأندلس في وقتي Ahmad bin Khali yake cewa lam yuta ahadun min ahli ilmi ba a bai wani mutum guda daga cikin malamai ba bil Andalus da ke birnin Andalus munzu da khala al’islam tun lokacin da musulunci ya shiga andalus min alhafuwa kama da abin da ya shafi karbuwa wa izomin kadari da ganin girman mutum wa zikiri da an batan shi mai kyau da ake yi ma otsiyar ya haibu ne ya haya irin abin da allah bai mai ya haya ibu ne ya haya alaifi a garin andalus wa sami amin mu mashayikul andalus fi wakati manya-manyan malamai da ke spain da ke andalus a lokacin sun yi ruwaya karatu a wurin ya haya ibu ne ya haya alaifi ga wannan ba karamin matsayi bane a ilimi to haka malamai suka dinga kawo maganganunsa har umaidi yake cewa in riyasatu bil fiqhi bil ilaihi fil bil andalus in an faɗi yahya ibn yahya al-laisi a matsayin ilimi a andalus na fahimtar addini to an ce yahya ibn yahya al-laisi an kai karshe a lokacinsa allah ta'ala ya ƙara mishi ɗaukaka ya ji kanshi da gafara kamar yadda muka sha maimaitawa ba su ɗaya ba su biyu ba shi ya haya ibn ya haya laifi ya ruwaici littafin muwatta ne asalinsa a wurin ziyad bin abdurrahman wanda ya kiran shi da ashabatun a wurin sayi ruwayar muwatta da ya kammala ruwayar muwatta sai ya kama hanya zuwa birnin madina domin ya je ya yi ruwayar a wurin mai muwatta din ina son mu lura sosai daga nan nigeria kadai kana neman spain ba karamar tafiya ba ce balle kuma a ce daga spain ne kake neman madina mutum yana gabashin duniya yana neman yammacin duniya akwai tafiya mai nisan gaske wanda ke ko tafiya ta jirgin sama a yau ba karamar tafiya za ka yi ba mun fahimci wannan da kyau a wannan lokaci fa yana da shekara 28 ne fa da haihuwa yana da shekara 28 da haihuwa ya kammala sauraron karatun muwatta a wurin malamin da ya shigar da ita andalus ɗaya kenan kuma ya kama hanya zuwa birnin madina domin ya je irwayar muwatta ɗin a wurin mai muwatta ina fatan kun fahimci wannan da kyau a dududu yana da shekara 28 to da ya je garin madina a wannan lokaci ana karatu ana ta karatu sai aka ce ga giwaye sun fito da giwaye suka fito sai mutane suka tafi kallo don wani babu ita a ƙasarsu sosai da sosai sai ya haya bin ya haya allaifi bai fita ba sai imam malik ibn anas ya ce da shi ya mutane sun fita kallon giwaye kai ba fita ba alhalin babu ita a ƙasarku sai ce ba kallon giwa ne ya baro da ni garinmu ba ya ce ba kallon giwa ne ya fito da ni garinmu ba so ya zo karatu ne to anan ne fa imam malik ibn anas iya ba mu hankalinsa iya ba mu natsuwarsa iya ba ma yadda ya san abin da ya fito da shi daga kasarsu na gaga haka wani zai tafi makaranta zai tafi bayero ko zai tafi dan ah, fodiyo ko zai tafi sudan ko zai tafi saudiya ko zai tafi maiduguri ko zai tafi unsuka sai ya je kama gandali shi ya ji ana cewa kaza sai ya ajiye abin da ya kashi sai ya gama zagaye gari gaba daya Allah ta'ala ya sauke wannan takaitaccen bayani shine haya ibn yahaya al-laifi wanda zamu karanta ruwayarsa to ibn al yana daga cikin abin da ya sa ruwayar shi ta fi shahara domin yana cikin na ƙarshe karshe in bai zama shine na karshe ba baki ɗaya wanda ya biya muwatta a wurin malik domin a shekarar da ya biya muwatta a shekarar malik ya rasu na fata mun gano wannan sai zama na ashe riwayar da ita muwatta a wurin malik yana cikin na karshe karshen waɗanda suke wannan riwayar in a yanzu ne za ka iya cewa kamar shine bugu na karshe kenan wanda yake gyare-gyare da sauran abubuwa an riga an yi kun gano ɗaya kenan sannan kuma ita ce riwayar da al-imam ibn abdulbar ya amfani da ita a cikin littafinsa da iya na sharhin muwatta ita ce riwayar da shi mai sharhin zurkani ya amfani da ita a riwayarsa ta muwatta tsoraka da muka ɗauki ruwayar mu yahaya ibn yahaya allaisi za mu karanta muna da magabata da suke amfani da wannan ruwayar a wurin karantarwa to da yahaya ibn yahaya allaisi ya yi ruwayar muwatta a wurin imam malik ibn anas sai ya samu shakku shin ya yi riwayar waɗansu babi da ke cikin kitabul itikaf ko bai yi ba ina fata mun gane wannan da kyau yayi su ko bai yi ba yana shakku ko ma ya manta to tunda ina wannan shakun ya yi ko bai yi ba har ma ga ya kai shi ya manta sai ya ɗauko asalin riwayarsa ta ziyad bin abdurrahman a shabatun yi amfani da ita shi yasa za mu gani yake cewa a kitabul itikaf babi na uku babi na uku shine babu khurujul mu'takifi lil eid babu khurujul mu'takifi lil eid babin da zai bayanin fitar mai itikafi zuwa sallar idi sai ce haddasani yahya an ziyad bin abdurrahman annahu qal qala haddathana malik kun bai ci wannan da kyau wanda yake da muna karantawa ne qala haddathani yahya bin yahya al-laisi an malik sai zama a wannan riwayar yahya ibn yahya al-laisi bai yi ta kai tsaye zuwa ga malik ba sai da ya ɗauko tsohuwar riwayarsa ta ziyar bin abdurrahman domin ita ya fari sai sai ya ce haddasin yahya an ziyad bin abdurrahman shi wannan ziyar bin abdurrahman shine abu abdullah wanda aka fi sani shi da shabatun haka ya dinga kawo ta har zuwa karshen kitabul itikaf in ka duba hadisi na gaba haddasani yahya an ziyad an malik ka gani qala ziyadun qala malik wanda gida muna karanta qala yahya qala malik sai ce qala ziyad qala malik haka je babi na hudu babu qada'il itikaf qala haddasani ziyadun an malik ina fatan kuna jina da kyau haka ne ya dinga cewa wa haddathani ziyadun an malik an ka je babi na biyar babun nikahi fil itikaf haka ya ce qala yahya kala ziyadun kala malik mun ga wani sosai da sosai qala yahya kala ziyadun kala malik wanda yake ada sai mu ce maga kala qala yahya kala malik hakan nan babi na shida babu ma ja fi lailatul qadar qala haddathani ziyadun an malik Kunga ga babi na uku babi na hudu babi na biyar babi na shida masu babi na kenan hudu dai babi na uku babi na hudu babi na biyar babi na shida wanga mun babi nawa guda hudu duk waɗannan yahaya ibn yahaya al-laifi bai ruwaito su kai tsaye zuwa ga malik ba ya ruwaito su ne ta su ta ziyad ibn abdurrahman wanda aka fi sani da shabakon. kun ga da ya gama babin lailatul qadari yace wa haddathani ziyadun an malik da ya kammala sai je kitabul hajji babu ghusli lil ihlal sai ce qala yahya qala haddathani yahya an malik kun bai ce ne da kyau qala haddathani yahya an malik kun ga wannan yayi da asalin riwaya su kenan da daga wani malik ibn anas to yanzu idan ana karatu sai aka kira ka ka fita waje kuma ya tsoron da kyau ko sai aka karanta hadisi biyu ko uku ba da kai ba sai ka dawo ya za'a ra'ayi za ka ce waɗannan hadisai suna cikin hadisan da aka karanta da kai ko kuma suna cikin wanda ka biya a wurin wani wannan ka tashi biya ma wani nan gaba ya zai su waɗannan su ne babi guda shida da ai guda hudu da yahaya ibn yahaya allaisi yake da kokonto ko ya manta shin ya biya su a wurin malik kuwa ko ko bai biya su ba wannan kokoton ya sa bai ce haddasa ni malik ba ko a na da ke ko sai ce haddasa ni ziyad an malik ma'ana riwayar da zaid bin ya karantar da ni wacce iri ga wurin malik a waɗannan babi guda hudu da ya kammala su sai ya ci gaba da ruwayarsa zuwa ga malik baki daya riwayar yahya ibn yahya al-laifi ba karamar riwaya ba ina son mu lura da kyau muwatta wallafar imam malik ibn anas matakin farko a darasin da ya wuce mun yi maganar mutane goma sha hudu da suka ruwaito muwatta daga wani imam malik ibn anas wanda yake ruwayarsa ta fi shahara amma gargamanta ai ba mutum goma sha hudu ne almajiran malik kun lura da ce ko waɗannan waɗanda suka dukufa da suka tsaya suka rubuta kuma Allah ta'ala ya sanya ma rubutun nasu karbuwa ta shahara da watakila inda za ka tsaya ka yi bincike za ka samu wasu ruwayoyin da ba mu ambata ba to mun karanta daga cikinsu akwai wanda ya yi ruwayar mawaƙa su goma sha bakwai daga wani imam malik ibn anas shine yahya ibn bukair akwai abdullahi bin wahab al-misri wanda ya haddace muwaffan daga misra zuwa madina yana kan hanyarsa ta zuwa madina a akan hanya ya haddace muwaffan na fatan mun bayanci wannan da kyau <laughs> mene da abin dariya a ciki haka al'amarin yake yana kan hanya shiga kwale-kwale ne shiga ina ne a nan ya haddace motsa haka yanzu ya je riwayar motsa ne zuwa birnin madina wurin imam malik ibn anas to mun ga mana da mawallafin motsa muna da waɗanda suka yi ruwaya a wurinsa kun bai wannan da kyau sannan muna da sharhin da malamai suka yi to sannan malamai da suka biyo baya irin su abu dawud irin su imam qurtubi abin nan dara qutani irin su imam nasa'i irin su imam ahmad bin hanbal kowannen su akwai irin riwaya da ya dauka a lokacin da yake amfani da motsansa wannan kuma yana gazgatuwa ne ko dai yawaitar wannan riwayar a wurarensa mu yanzu a najeriya misali zan mana kuma a yammacin afirka za a ga riwayar da muka fi amfani ita ta qur'ani ita ce riwayar warshu sai hafs ita ce ta biyu mun fahimci wannan da kyau ko a wannan lokaci da muke ciki ko da ke yanzu hafs tana neman ta zama ita ce ta farko ko yawwa amma za a ga a libya ana amfani da ruwa kalun kun lura da ke ko wasu wurare za a ga ana amfani da ruwaya kaza shi yasa wasu malaman tafsirin kafin su fara tafsiri za su faɗa maka ruwayar da za su yi amfani da ita kamar ah, fatul kadir. aljami na fannin ruwa wa dirami ilmi tafsir na imam shaukani wasu malamai suna ce ya yi amfani da ruwayar abu amurin basari to kenan yanzu in zaka wallafa tafsirinsa a matsayin kana da kamfanin buga littafi zaka nemo ruwayar abu amurin basari ne domin ka sa ta a sama sai ka biyo ta da ruwayar sai ka biyo da tafsirin a ƙasa ko kuma ka tsaya ka yi dogon jawabi cewar ya yi amfani da ruwaya kaza amma kai da zaka buga ƙur'anin da ruwaya kaza za ka sa a sama domin ya zama didi wa daida ko saboda haka yana da kyau irin waɗannan bayanan ka san da wace ruwaya aka yi amfani to yanzu ruwaya da ke gaban mu ita ce ruwayar yahaya ibn yahaya al shi ma bayan ya yi ruwaya daga wurin malik shi ma an yi ruwaya a wurinsa kuma ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba mutane masu tarin yawa suka yi ruwaya daga wurin yahaya ibn yahaya al daga cikinsu akwai ɗansa ubaidullah ibn yahaya al malamai suke cewa wannan ɗana shi ubaidullah ibn yahya al-laifi kusan shine na ƙarshen wanda iya ruwayar mota a wurin babansa kun lura da ke ko ɗaya eh, kenan akwai kuma malami na biyu shine muhammad bin waddah shi ma ya yi ruwayar mota a wurin yahya ibn yahya al-laifi yanzu mana da mutane nawa biyu waɗannan mutane biyu sun yi ruwayar mota a wurin yahya ibn yahya al-laifi ko ruwayar tana cikin ruwayar da tafi shahara ruwayar tana cikin ruwayar waɗanda tafi shahara da aka yi ta mawaƙa ruwayar da za mu karanta a yanzu ita ce ruwayar ubaidullah ibn yahya al laifi an walidihi an malik ina fata mun fahimci wannan da kyau ubaidullah ibn yahya al laifi da wanda yake da ne ga yahya ibn yahya al laifi malami ne sosai da sosai shi ya kira musnadul andulus a lokacinsa in ba ta yi kiki kaka ta makale a andulus wurin shi ake komawa a zamaninsa ana fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka yanzu za mu karanta riwayar ubaidullah ibn yahya al-laifi daga babansa yahya ibn yahya al-laifi daga malik ibn anas imamu aimma imamu darul hijra rahmatullahi alal jami ina gani a takaicen takaitawa wannan ya isa sai mu shiga cikin littafi din wasu bayanan za su zo lokacin da muke cikin karatun littafin mota din kai tsaye kama daga mutane nawa ne ake da su da yahaya ibn yahaya masu sunan yahaya dan gargada an ce yahaya ibn yahaya ka dauka mutum ɗaya ne akwai yahaya ibn yahaya a laifi yana da ruwayar muwatta zuwa ga malik akwai yahaya ibn yahaya a nisaburi yana da ruwayar muwatta zuwa ga malik akwai da masu suna yahaya ibn yahaya masu tarin yawa akwai masu yahaya ibn yahaya da yahaya uba yahaya shine muka yanzu akwai masu yahaya ibn yahaya ibn yahaya da yahaya uba yahaya kaka yahaya ina fatan mun fahimci dai izinin Allah ta'ala cikin karatu bayanansu zai zo da kuma waɗansu yarurruka da maliki amfani da su mun zo dai karatu in Allah ta'ala ya dai za mu yi magana su da izinin Allah madaukakin sarki bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi kitabu qutus sala babu qutus sala haddasa حدثني يحيى بن يحيى الليثي an مالك بن anasin. عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت كو بهذا أمرت ناكو يا ايتي duka biyun ko kuma ɗaya waye na shekau duka biyu umirtu da umirta masa mutum biyu waye na shi kuma ya ce umirta waye na shi ya ce umirtu kenan mun a yanzu haka muna da nusakh muna da bugu da aka yi mamuwata muna da bugu kamar gurano kenan a wannan kawai ya nuna mana akwai bugu guda uku a wannan majalisi kun lura da ko kun ga kwata kwata bi mu magana akan taba'at ba kada mu ja lokaci wata wata rana zai zo kan taba'at bugu da aka yi na muwatta wanne bugu ne yafi kyau wanne ne yafi rashin kyau wani ne tsaka-tsaki da sauransu duk malamai sai riga sun tantance waɗannan al'amura ɗin faƙara umar bin abdulaziz i'lam ma tuhaddisu bihi ya urwa aw anna jibrila huwa alladhi aqama li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waqt as-salah qala urwa kadhalika kana bashir bin abi mas'ud al-ansari yuhaddithu an abi bismillahir rahmanir rahim. ya ce bismillah da sunan Allah arrahman shi Allah ɗin shi ne ar mai yawan rahama arrahim mai yawan jin kai wannan sai ya nuna mana ita wannan basmala tana da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala guda uku tana da sunan shi Allahu tana da sunan shi ar tana da sunan shi arrahim ita ya kira basmala domin ka haɗa tsagi guda biyu ne ka haɗa shi sai ka kira shi basmala kamar hauƙala iza qala la haula wala quwwata illa billah bismillahir rahmanir rahim muna fara wannan karatu da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai haka malamai suke kaddarawa kaga mun ce muna fara wannan karatu duk da ba a faɗi karatun ba saboda jarun wal majrur bismillahir bismillah bismi jarun wal ne ga bawon harfi jarra ga ismi majrur ga Allah mudaf ilai to qaida kuma akwai abin da yake dan faruwa da shi tunda jaru majrur da'if ne zarf da'if ne sai ka samu abin da ya dogara da shi sai malamai suke kaddara abin da zaka yi in zaka ci abinci ne kace bismillah ma'ana bismillah akul da sunan Allah zan ci wannan abinci in sha zaka yi bismillah ashrab in karanta zaka yi bismillah aqra da sunan Allah nake fara wannan karatu ko da sunan Allah zan wannan karatu don suna za ka fara ne mana bismillah abtadi'u alqira'a ko bismillah abtadi'u al-akal ko bismillah abtada'u shurb kun ci magana malaman nawa suke ta magana kan kaddara din bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah muke wannan karatu wanda yake Allah din shine ar-rahman mai yawan jin kai ar-rahman mai yawan mai gamammiyar rahma ar-rahim mai keɓantacciyar rahama ga mummudai haka malamai suke fassara ar-rahman gamammiyar rahama rahama shi ta shafi mummunai ta shafi waɗanda ba mummunai ba amma a nan duniya kullum da kyau yi za a yi kiranta gamammiyar rahama amma a nan duniya ta zama gamammiya ne domin ta shafi musulmi da wanda ba musulmi ba da ubangiji subhanahu ala yake ruwan sama bai yi shi a gonakin musulmai ban da gonakin waɗanda ba musulmi ba da Allah ta'ala ya ko rahamarsa ya ba da arzikinsa ya ba da shi ne ga wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba sai ga mutum arne ne kawai Allah ta'ala ya bashi gonaki iya kallon ka ka gan shi yana da motoci ko ina da ina kawai ina fata yana da matsayi yana da fa'azi yana da kaza yana da kaza wannan a duniya kenan ar-rahim me ke bantacciyar rahama ga mummune kadai sai malamai suke cewa ar-rahman rahama da ta shafi musulmai waɗanda ba musulmai ba amma a duniya ar-rahim rahama da take bantu mummune kadai amma a lahira kamar da Allah ta'ala yake cewa wa kana bil mu'minina rahima ya kasance ga mu'minai mai jin kai ne subhanahu wa ta'ala kenan amma ar-rahman wannan gamammiyar rahama ce a nan duniya sai nuna mana waɗannan sunaye guda uku na Allah subhanahu wa ta'ala Allahu da ar-rahman da ar-rahim sai aka fara gabatar da Allahu domin shine babba a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala a duk inda za ka karanta za ka ga sunan Allah Allahu duk inda aka ambato sunayen Allah a za ga Allahu ake fara gabatarwa zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir ga al-aliyyu da al-kabiru duk sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma sai da aka fara gabatar da Allahu Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum sai da aka fara gabatar da Allahu la ilaha illa huwa al alqayyum sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi la ilaha illa huwa huwa Allahu allazi la ilaha illa hu al القدوس al المؤمن al العزيز الجبار المتكبر haka da sai daga fara gabatar da Allahu wanda yake suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala yayi dadin tsira ala sayyidina Muhammadin ga shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi allah ta'ala ya yi daɗin tsira ga iyalansa su ne alihi ga iyalansa ko alihi ga mabiyansa kenan ali yana da fassara guda biyu ko dai ya zama ga iyalansa ko kuma ya zama ga mabiyansa idan ya zama ga iyalansa mummanin cikinsu kenan waɗanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikinsu su ake kira alihi kenan in kuma an ka ce alihi ga mabiyansa to kaga mabiyansa waɗanda yake su ne mummune domin akan faɗi al da ma'anar mabiya kamar ka bi ali fir'auna wallazina min qablihim ba za ka ce jama'ar gidan fir'auna ba ali fir'auna mabiya fir'auna tun nan kaga ali fir'auna iyalan gidansa ai kaga asiya tana ciki kuma Allah ta'ala ya tsamar da ita wa ala ali ga iyalansa idan aka ce iyalan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama su ne azwajuhu wa zurriyatuhu wa kullu muslimin min bani hashim azwajuhu ɗaya kenan wa zurriyatuhu bi kenan wa kullu muslimin min bani hashim waɗannan su a kira alu baitin nabi sallallahu alaihi wasallama ko alu bait su ne matansa ɗaya kenan da iya da zuriyarsa biyu kenan da duk wanda yake musulmi ne a cikin banu hashim kenan wanda ba musulmi ba yana ciki bai ciki wannan sai ya nuna kenan ashe abu lahab bai ciki abu talib bai ciki domin duk waɗannan ba musulmi ba ne wa sahbihi da sahabansa sahab jam'i ne na sahabi ina fata mun gane wannan da ke ko shi kuma sahab yana wazanin fa'al wukufan biha sahbi alayya matayyuhum yaquluna la tahlik asan wa tajammuli wa sahabihi da sahabbansa in aka ce sahabbansa shine man ijtama'a in ce sahabbansa shine kullu man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi wa mata alal iman duk wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya kenan ya yi imani da shi biyu kenan ya mutu akan imanin uku kenan wannan shine sahabi wanda ya haɗu da shi bai imani da shi ba bai zama sahabi ba kamar wa kamar abu jahal kamar abu talib bai imani shi ba zai raka bai zama sahabi ba ka'idar ita ce mutum ya haɗu da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma ya imani da shi sannan ya mutu akan imanin to in ya imani da shi kuma ya mutu akan imanin amma bai haɗu da shi ba fa eh ya yi imani da shi fa eh bai zama sahabi ba wannan ya dangana ga irin bugun da mutum yake da shi wani bugun za ga an rubuta bismillahir rahmanir rahim kitabu qutus sala so ga waɗannan abubuwa ne da nusar nusakh suke budewa da shi masu kwafar littafi wanda yake kaga da ai ba zuwa kasuwa zaka zaka je ka ce kana son muwatta ne kwafi kaza sai ce to ku dawo zuwa gobe ko jibi misali za mu fara karatun muwatta muna buƙatar kwafi kaza sai ce to ku zo ku ba shi sati ɗaya duk zai kwafi muku shi kawai shi aikin da su ai kira musa masu kufar littafi ina fata mun gane wannan da kyau to a irin wannan akan sami bambamance-bambance kaɗan na waɗansu bugun ka duba gani ya kofa littafi gaba daya in ba na aikin shi ba kai aka ce kofa shafi guda ko ka kafa kitabu guda ai kurakure za a samu amma shi daga ya kofe kuma ya ce a zo a karbato har mashina suka zo na ai fotokofi har ma a zo a wallafa littafin gaba daya an ci gaba ta wani bangaren an ci baya ta wani bangaren domin duk abin da ka kwafa da kanka ka rike shi ka lura da kyau yanzu da za ka ɗora ma kanka duk muwaɓan duk darasin da muka yi za ka kwafe shi ka sa a wani littafi to za ka kasance cikin waɗanda suke da yawan riƙewa ina fata mun fahimci wannan da ke ko ka san irin ƙatan littafin nan ka ce duk darasin da aka yi za ka kwafe shi to za ka ga duk abin da mutum ya rubuta da kansa to da izinin Allah ta'ala za ka ga ya rike shi amma wai a bada a yi rubutu a aji wa mutum bai kwafa lokacin da aka yi aji ba wai karɓi littafin wani na ɗin shi wai je i photocopy wannan ya ci baya kuma ga ɗan abin da ya rage kenan yanzu a aji a ɗan rubuta a kwafi yanzu a ta wasu ma kuma wai photocopy suke yana secondary school yana photocopy to in yaje jami'a ya kenan zai sai ga ya tsaya bai iya karatu ba bai iya rubutu ba wannan ci bayi ne sosai da sosai in ba ka ta yi sa wasu wuraren za ga ko application mutum zai rubuta sai a ce rubuta da hannu eh mana saboda yana ganin yanzu ko da ya rubuta a kwamfuta yi za a ba kwamfuta su gyara wannan da ci baya ne wayan kara yana da nau'insa na ci gaba amma da kake yayin nusakh su suka rubuta wannan bismillahir rahmanir rahim kar ka bude wani motsa ka ga a rubuta bismillahir rahmanir rahim kitabu qutu sala ka ce ba ko kuma ya kawo ta muqaddima da ba irin wannan ba kitabu qutu sala in an ce kitab shine wani kundi da ya tara waɗansu abubuwa a ƙarƙashinsa ku lura da kyau in an ce kitab shine wani kundi da ya tara wasu abubuwa a ƙarƙashinsa haka da aka ce kitab sai a kawo bab haka zai babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza wukutu sala lokutan sallah wukut jam'i ne na waktu ina fata mun gane wannan da kyau sai dai jam'u kasra ne wukut fu'ul jam'i ne na kasra kuma alhalin jam'i na kasara yana farawa ne daga uku zuwa lissafin da bai da iyaka ko kuma daga goma zuwa lissafin da bai da iyaka kun lura da jumlar da kyau domin ana da jumu'ul kasara ana da jumu'ul qilla jumu'ul qilla shine daga uku zuwa tara shine da yake da wazanin af'ilatun af'ulun thumma fi'la thumma ta'afalu jumu'ul qilla sune daga uku zuwa tara shi kuma tumu kasara wasu suka ce daga goma aga tashi daga inda jumu'ul killa ya tsaya kenan daga goma zuwa abin da yake ba iyaka wasu suka ce a'a shi ma daga uku ne zuwa ba iyaka malamai suna wannan ne a kan mai malam ya ce kitabu kutu sala lokutan sallah alhalin sallolin nan guda biyar ne kuna jina da ke ko sallolin guda biyar ne to tunda suna guda biyar da za a yi amfani da jam'u kasra ko da jam'u ƙilla ƙilla saboda jam'u ƙilla shine daga uku zuwa tara kuma lissafin biyar yana daga uku ne zuwa tara bai wuce ba kuma sai malam ya amfani da jam'u kasra sai suka ce saboda abu kaza kamar haka abu na farko sallolin biyar ne amma suna maimaituwa a kullum ko fahimci shekaran jiya biyar jiya biyar yau biyar sun zama nawa sha biyar kenan wajahi na farko kenan wajahi na biyu sallolin biyar ne amma hamsin aka wajabta su kuma Allah ta'ala ya ce lada hamsin zai bayar kun fahimci wannan da kyau ko sai zama na tunda hamsin ne sai aka amfani da jam'u kasara kenan wajahi na biyu wajahi na uku ai sallolin suna da alwakatul ada'i akwai abdaruri akwai alkaza'i nau kenan uku akwai al-mukhtar ɗaya kenan akwai al-daruri na kenan biyu akwai al-qada'i uku kenan uku so biyar sha biyar an sami ya wuce goma kenan to tun da ya wuce goma ya zama kasara kenan to ku duba da malamai suke tantance waɗannan al'amura da akan ya ce jumu'u kitabu kotu sala ya kawo shi da shiga na jumu'u kasra wanda yake fara daga goma zuwa mala nihaya ko kuma daga uku kaga daga uku ne babu sabani kenan tunda dai guda biyar ne babu wani abin nan qala rahimahullah kitabu qutus sala wannan kitab din zai magana ne kan abin da ya shafi lokutan sallah sai ce as-sala jinsi ne na sallah kenan kaga kawo da gulam mufrad lura da jinsin ta bai ce kitabu qutus salawat ba bai ce kitab na wuqut as-salawat ba na lokutan salloli ba sai ce lokacin sallah sallah wacce take al-mafruḍa ma'ana kitabu wuqutus salati al-mafruḍa to yanzu al-mafruḍa na'atun ne ga as-sala ko kuma man'ut ne as-sala ita ake sifantawa al-mafruḍa ita ce sifar sai zamana ita ce abin nan na'at din kenan to kuma ya halatta idan aka ya halatta a share shi idan aka fahimce shi wa ma min al-man'uti wa nati uqil yajuzu hafu wa fi nati yaqin kitabu yuqutu sala kitab din da zai magana kan lokutan sallah sai malamai suka ce ya malik ya fara muwaqqa da kitabu yuqutu sala bayan da yawa za mu ga littafai sun fara da tsarki kun bai wannan da kyau ko amma sai waƙa ya fara da kitabu yuqutu sala sai malamai suka ce ai lokacin sallah shine kan gaba sai lokacin sallah ya shiga sannan tsarkin ya waje ba indai don sallah ne amma idan lokacin sallah bai shiga ba ai tsarki bai zama wajibi ba ana fatan kun fahimci maganar ko saboda ka sai ya fara gabatar da lokutan sallah ka san yaushe ne lokacin sallah domin ka fara shirye-shiryen gabatar da sallah da duk abin da ke da alaka da sallah wanda yake a ciki tsarki na ciki kun fahimci mun gane wannan da ke ko shine ita shi kuma lokacin sallah abu ne mai matukar muhimmanci ubangiji subhanahu wataala yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta inna salata lalle ita sallah kanat ta kasance alal mu'minina akan mummunai kitaban wajibi ce mawqutan a bar yi ma lokaci ce saboda ka kiyaye da kyau kada ka kuskura ka yi sallah sai ka tabbatar da lokacin ta ya shiga wannan shine asali kada ka yi sallaci wata sallah lokacin ta bai yi ba sai kana da wani dalili khariji wani dalili na daban yasa aka fara gabatar da lokacin sallah domin yadda ubangiji subhanahu wataala ya ce inna salata ku lura da nuna taukil as-saqila inna salata kun fahimci wannan da kyau ko lalle ita sallah inna ke na harfin nasbin wa taukid inna salata lalle ita sallah kanat ta kasance ba wai tana kasancewa ko za ta kasance ba ta kasance alal mu'minin akan mummunai kitaban wajibi ce mawqutan a bar ma lokaci ce saboda kowa ya tsaya ya fahimci lokacin sallah domin kada yi sallar a lokacin da bai dabana ta ba isa aka fara gabatar da lokutan sallah domin kowa ya shiru akan ya san lokacin sallah sanin lokacin sallah wajibi ne akan kowanne musulmi wajibcin yana da karuwa akan ladan ina fata mun gane wannan da ke ko abin da ya sa ya zama wajibi a kan kowa tafiya za ta kama ka sai kuma ka ce sai ka kira ladanin ungoku yanzu lokacin sallah ya yi ina fata mun fahimci wannan da kyau tafiya za ta kama ku kuna mota kana tafiya a ƙasa in baka tsaya ka san lokacin sallah ba to ya mutum zai yi to kaga kenan ya zama wajibi akan kowa ya kana zama wajibi akan ladan domin mutane suna shagaltuwa da al'amura da hada-hada ladan shine wanda zai kira sallah domin ya nabahar da mutane to in ya kira lokacin ta bai yi ba ya kenan ko kuma in ya kira bayan lokacin ta ya shiga da dadewa ya kenan ina fata mun gane wannan da kyau tantance lokacin sallah musamman huduwa alfijir da fitan shi wannan ba ya takaito ga sallah ba kun ga yana da alaka da azumi ba kuma ya takaito ga ramadan kaɗai ba dan kada ladan ya ji cewa ai ramadan ne in ramadan ya wuce shi shikenan ina ce a wajen ramadan ake ramuwa a akwai mutanen da suke ramuwa akwai masu azumin alwashi akwai masu azumin sutu shawwal akwai masu azumin nafilfili sun ɗauki kiran sallarsa da shi za su ajiye sahur kiran sallarsa da shi za su ajiye buɗe baki za su buɗe baki sau da dole a kiyaye a san lokutan sallah sosai da sosai tun da ga malamai sun wallafa littafi sun buɗe kitab domin bayani kan abin da ya shafi lokutan sallah قال رحمه الله باب وقوت babin da zai mana bayanin lokutan sallah a kitabu sala kitabu kutu sala babu kutu sala babin da zai bayani kan abin da ya shafi lokutan sallah qal yace shiwa shine arrawi an yahya wanda ya reto muwatta daga wurin yahya shine wa ubaidullah ibn yahya al-laisi shi sai ya ce wa huwa ubaidullah ibn yahya al-laisi faqihu qurtaba shine babban malamin fikihun ƙasar Qurtaba wa musnadul andulus shine madogarin mutanen andulus wurin fatawa ya rasu a shekara ta 278 ya roto wannan mawaƙan a wurin babansa kamar yadda bayani ya gabata shi sa ya ce qal ay qala ubaidullah ibn yahya al-laythi yahya ubaidullah ibn yahya al-laythi yace haddathani yahya ibn yahya al-laythi yahya ibn yahya al laifi ya karantar da ni wannan littafi ya karantar da ni wannan riwaya ina fata kuna jina da kyau shi yasa daga nan za ka dinga karanta haddasani haya an malik haddasani haya an malik sai ka ce a'a kamar ya haddasani haya an malik to ashe waye ya faɗi wannan maganar shine ubaidullah ibn haya al-laifi ubaidullah shi yace haddasani yahya yahya ibn yahya ya karantar da ni an malik ruwayar da ita mawaƙa zuwa ga daga imam malik ibn anas allaifi allaif maulahum kenan ko shi ya yi ibn ya laifi ya rasu shekara ta 234 an malik ruwaya da ita mawaƙa daga malik ibn anas imamu darar hijira imamu a'imma shi kuma imam malik ibn anas ya rasu shekara ta 179 an ibn shihab daga malamin malik shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri shi kuma ya rasu shekara ta 125 kun ga da lissafin yake kasa ubaidullahi ibn haya laifi ya rasu shekara ta 278 sai babansa ya rasu shekara ta 234 kun ga a 134 eh, kun ga lissafi ya fara kasa sai malik ibn anas ya rasu shekara ta tara kaga lissafi yana daɗa ƙasa kenan saboda yana eh, yana daɗa sama lissafin yana ƙasa an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri ya rasu shekara ta biyar. shi ibn shihab az-zuhri shine malamin malik yana cikin malaman malik wanda yake man karanta shi a wannan hadisi din yana cikin malaman malik ibn anas shi kuma shine wanda umar ibn abdulaziz ya kallafa mashi nauyin tattara hadisai na manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kaga Uthman ibn Affan ya kallafa ma waɗansu samari rubuta alƙur'ani mai girma kwafo wancan alƙur'anin da abubakar siddiq ya rubuta a kwafo shi a rarraba shi kuma abubakar siddiq ya samu samari ya kallafa musu su tara alƙur'ani ɗin baki ɗaya to haka shi kuma umar ibn abdulaziz ya sanya muhammad ibn muslim az-zuhri ya jagoranci wannan kwamiti din ya jagoranci wannan ma'aikatar wacce ike aikin da shine tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasa imamu sayyid ya faɗa a cikin alfiya yake cewa awwalu jami'in li hadithin wa asar ibn shihabin amirun lahu umar awwalu jami'in li hadithin wa asar farko wanda ya tara hadisi a hukumance in ba gaba kowa yana rubuta makaran kansa ga kowa yana rubutu don kansa domin ya zamana yana da kwafi amma wanda ya yi shi a hukumance shine ibn shihab shine ibn shihab muhammad ibn muslim az zuhuri amiran lahu umar wanda ya umarce shine umar ibn abdul aziz shi ya bashi wannan umarin shi ya sa shi wannan ma'aikatar sai ga duba ka ga da za a yi aikin tara hadisi wa aka ɗoro wa aka ɗauko aka baima wannan aikin shine muhammad ibn muslim az zuhuri malamin hadisi malamin malik ibn anas anna umar ibn abdul aziz wanda ya dora aikin kenan ku anna umar ibn abdul aziz lalle umar ibn abdul aziz umar ibn abdul aziz ya rasu shekara ta 111 lalle umar ibn abdul aziz shi kuma yana cikin halifofin banu umayya shi umar ibn abdul aziz lokacin mulkinsa lokaci ne da ya cika da adalci da mutunci da kaza har wasu malamai suke kira shi khamisul khulafa'ir rashidin amma wannan ga tun tunda su sahabbai ne shi tabi'i ne akan dai faɗa ne isti'nasan amma duk inda wani wanda yake tabi'i ko sahabi duk yanda ya kai ga aiki da kaza da kaza abu zai taba kaiwa ga sahabin manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba anna Umar bin Abdul Aziz lalle Umar ibn Abdul Aziz akhar salata yawman ya taba jinkirta sallah a wani yini akhar salata ya jinkirta sallah yawman a wani yini ya jinkirta sallar bai yi sallar a farkon lokacinta ba wannan kuma ba ya zama dimin da'imin ba ne an da yake ne wani abu ya sha kansa domin yana kan mumbarin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abubuwa suka sha kansa a ruwar imamul bukhari sai ta tabbatar da wannan sallar sallar la'asar ce nan kun ce akhar salata yawman ya jinkirta da sallah a wani yini sai ba a faɗo ta sallah ba ce a ruwar imamul bukhari sallah ce ta la'asar fada khala alai urwatu bin zubair sai urwatu bin zubair ya je wurinsa fa akhbarahu sai ba shi labari shi urwatu bin zubair ya da shekara ta 94 bayan hijira fa akhbarahu sai ba shi labarin cewa annal mughira bin shu'ba lalle mughira dan shu'ba akhara salata yawman wata rana ya jinkirta sallah kenan ba wai aikinsa kenan jinkirta sallah ba wata rana yawma shine bitankir wata rana ya jinkirta sallah shi kuma abin nan al-mughira ibn shu'ba sahabi ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma sahabi ne ma mashhurin sahabi ya rasu shekara ta 50 bayan hijira wa huwa bil kufa a lokacin shi mughira bin shu'ba yana kufa yana gwamna a kufa ya jinjirta sallah fa dakhala alaihi abu mas'ud al-ansari sai abu mas'ud al-ansari ya zo wurin sa shi abu mas'ud al-ansari shine uqbatu bin amr bin tha'laba Hadisinsa yana cikin arba'unan nawawiya ko shi ne hadisi na nawa hadisi na ashirin da ɗaya ko barakallahu fi ku fadakara alayhi abu mas'ud al-ansari sai abu mas'ud al-ansari ya zo wurinsa sa abu mas'ud al-ansari ya rasu shekara ta arba'in bayan hijira ko bayan ta ko dab da ita Faƙar sai abu mas'ud al-ansari ya ce da muhira bani shu'ba ma haza ya muhira ya muhira wani abu ne kuma haka za ka jinkirtar da sallah bayan lokacin ta yayi wani abu malamai suka ce ita sallar ita ma sallar la'asar ce sallar da mughira bin shu'ba din ya jinkirta bai ta a farkon lokaci ba ba kuma wani ya jinkirta ta ne har lokacin ta ya fita ba ina ta mun gane wannan ba wai ya jinkirta ta ne har lokacin ta ya fita ba a'a ya dora ne kaɗan akan lokacin ta sai mughira sai ya ce shi abu mas'ud al-ansari ya ce ma hadha ya mughira ya mughira menene haka kuma alaysa kada alimta anna jibril ashe baka san cewar lalle malaika jibril ba nazala shine wanda ya sauka fa salla sai ya wuce gaba i salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo alaihi wasallama i salla da sallarsa mun samu sallah nawa kenan daya thumma salla sannan kuma sai i salla shi jibrilu kenan fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama i salla da sallarsa maza samu sallah nawa biyu kuma an yi atafi da fumma tsakanin sallah ta farko da ta biyu an sa fumma. fumma sallah sannan kuma sai ya sake yin sallah shi jibrilu fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu ya yi sallah sallah ta nawa kenan uku fumma salla sannan malaika jibrilu ya sake yin sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ta nawa kenan ta hudu sun masalla sannan sai mala'ika jibril yayi salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallama yayi salla salla nawa kenan biyar sun qal sannan sai ya ce shi jibrilu din bi hadha umirtu da wannan aka umarce ni ni jibrilu in zo in karantar da kai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan in mun ɗauki shi abin nan da damma na ta'un kenan da wannan aka umarce ni ni jibrilu in zo in maka bayani ko kuma biha za umirta da wannan aka umarce ka kun gane wannan da ke ko haza wannan menene wannan din waɗannan lokuta na sallah salloli biyar ne mala'ika jibrilu ya sauka ne bayan da annabi tsira da amincin allah su tabbata a garshi ya dawo daga isra'i da mi'raji yana dawowa daga isra'i da iraji a wannan yini sai ga mala'ika jibril ya sauka tunda a isra'i da iraji aka karɓo sallolin a dunkule to lokutan sallar fa tunda Allah ta'ala cewa yi aqimis salata liduluki shamsi ila sakin layli wa qur'an al inna qur'an al kana mashhuda aqimis salata na hari wa zulfan min al-layl inna al-hasanatu yudhibuna sayyi'at dhalika dhikra liz-zakirin to kai tsaye tantance lokutan fa shine mala'ika jibril ya sauka ya yi sallah a farkon lokacin azhar ɗaya kenan mala'ika jibril ya koya mai sallar kuma ya koya mai lokacin sallar ya sanar da shi lokacin sallar da kuma yadda sallar take ina fatan mun gane wannan da kyau ko sannan da ya karma karanta da shi sa na ce muku an yi atafi da summa domin tafi da summa yana nuna jerantawa da kuma tazara shine tafi da summa yana kawo daga wannan sai wannan sai wannan amma da tazara a tsakaninsu kaga daga lokacin azhar zuwa la'asar akwai tazara daga la'asar zuwa magariba daga magariba zuwa lisha daga lisha zuwa asuba daga asuba zuwa azhar za ga akwai tazara shi za ka amfani da summa sannan kaza sannan kaza sannan kaza a jere to ku lura da kyau sallan nan wahayinta akai lokacin sallan nan wahayinsa akai zuwa aka aka nuna ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi daga bai kamata mutum yi wasa da lokacin sallah ba bai kamata mutum yi wasa da lokacin sallah ba فقال عمر بن عبد العزيز سي عمر بن عبد العزيز يجي اعلم ما تحدث به يا عروة يا عروة كي هنكلي كسم مي كتي كرنتوا أكي كسم مي كتي بعد بياني أكنسا أو أن awa inna jibril huwa allazi aqama li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama waqta sala yanzu zaka ce malaika jibril shine wanda ya tsayawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokutan sallah zaka faɗa haka kenan tunda ka karanto mana hadisi kun ga da yi magana sai koro dalili ko qala urwa sai urwa ce kadhalika kana bashir bin abi mas'ud al-ansari yuhaddithu an abi wannan shine abin da bashir bin abi mas'ud al'ansari yake karantarwa an abihi daga babansa shi kuma bashir ibn mas'ud al'ansari tabi'i ne babban tabi'i duk da waɗansu suna son yashi cikin sahabbai domin ya ga sahabbai yana son mangoyo an haife shi zamanin manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama a zamanin aka haife shi za a ki sanya cikin manyan tabi'ai ta bangaren karatu haka bashir bin abi mas'ud al-ansari yake rawaitowa daga babansa babansa kuma shine abu mas'ud al-ansari uqbatu bin amr bin thalaba kenan to kun ga wannan shi yake nuna mana cewa sallah wahayinta aka yi lokacin sallar wahayinsa aka yi kuma mala'ikar jibril ne ya zo ya nuna ma manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin sallah to tun da mala'ika jibril shine wanda ya zo ya nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin sallah daga duk ayoyin sun zo ne a dunkule waɗanda mai karanta da zo aqimis salata tarafayin nahari ka tsayar da sallah gefen yini guda biyu wa zulafa min al-layl da duhun dare aqimis salata liduluki shamsi ka tsayar da sallah lokacin da rana ta karkata daga sama ila aqim salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl har zuwa duhun dare to duka waɗannan bayanan na ayoyi sai da hadisi ya zo ya yi bayanin su ga farkon kaza ga ƙarshen kaza kaza kuma ga farkon shi ga kuma karshen sa amma ayoyin zaka lura da kyau sun zo ne a dunkule domin idan aka ce kowa ya fassara da kansa ana fata mun wannan da kyau ko ba tare da an zo an gwada ba daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ba tare da an gwada ba to kuma za ka ga cewar ashe kowa zai fasara ne yadda shi ya ga dama yake ganin hakan shi shine daidai hisa malaika jibril ya sauko ya karantar da manzan allah sallallahu alaihi wasallama lokacin sallah wanda yake ita karan kanta sallar wahayi zuwa annabi sallallahu ne wasallam tafiya ta karasta isra'i da mi'raji domin karɓo sallar sai aka biyo shi da lokutanta sai malamai suke kara ma juna sani wai wace sallah aka fara yi azhar kun shiru shi sa an tashi lissafa wannan zai zo ne in an ce ka lissafa salloli wajibabu asuba za ka fara lissafawa ko azhar kuna ji da ke ko wasu ka ce azhar domin nuna zuhur ne daga bayyana ita ce farkon sallar da ta bayyana ma'ana malaka jibrilu sallar da ya fara yi ma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kenan kenan sallar asuba ita ce ta ƙarshe wannan kawai dai ana faɗa ne abin nan isti'inasa haka da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu sauran hadisai da za su zo nan gaba suna komawa ne ga wannan hadisi na farko dan sun salla fa salla sun salla fa salla daga wani lokaci zuwa wani lokaci daga wani lokaci zuwa wani lokaci amma dai lalle ilallah wannan yana tabbatar mana da cewar lokacin sallah wahayin sa akai mala'ika jibril ya zo ya nuna ma manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama sallar ita karan kanta dan ya ce fumma salla fa salla fumma salla ma'ana sai da mala'ika jibril yi sallar sannan manzan Allah yi kun bai ji da kyau ko ko kuma a shi ne ya huce gaba ba sai da mala'ika jibril ya yi sallar gaba daya manzan Allah yana gefe yana kallon yadda mala'ika jibril yake sallah sai da ya sallame sannan shi kuma ya zo yi wannan sallar ba ina fatan kuna jina da kyau a'a yana matsayin liman ne ma'ana shi jibril shi manzo Allah sallama yana koyi da malaika jibril yana aukan siffar sallar sannan shi ma manzo Allah sallama yazo ya aukan munbari ya karanta da mutane siffar sallar to wannan ita ake so mutum yayi yayi sallah irin wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wacce yake isnadin ta shine zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga jibrilu zuwa ga rabbul izzati dhil jabruti subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik